to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu za ku fara da shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu da kun san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan fabrairun shekara ta 1986 ferdinand marcos tsohon shugaban kasar philippines dan kama karya ya arce daga kasar ta philippines zuwa kasar amurka babu shiri marcos ya ɗare akan kujerar shugabancin kasar philippines ne a shekara ta 1965 sannan kuma tun daga wannan lokaci ne ya rika yin amfani da karfi wajen murkushe masu adawa da salon mulkin sa da kuma gwamnatin sa da kuma irin mulkin sana kama karya a kasar bayan shekaru takwas da ɗarewa kan shugabancin kasar da ƙarshe dai a shekara ta alif da da saba'in uku ya naɗa kan sa a matsayin shugaban kasar philippines na dindindin wanda mulkin sa ba shi da wa'adin karewa matukar da yana raye wato mulki na mutuka raba amma a shekara ta 1980 marcos ya fara fuskantar 'yan tawaye masu adawa da gwamnatin sauɗan da suke ɗauke da makamai a shekara ta 1986 bayan da ya ga 'yan adawa sun yi ƙarfi kuma ga dukkanin alamu dai za su kawo ƙarshen mulkin nasa sai yanke shawarar tserewa daga ƙasar ta philippines a lokacin yanayi mafaka a ƙasar amurka da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan fabrairun shekara ta 1991 wakilan kasashen ƙungiyar tsaro ta wasu sun gudanar da taro a birnin budapest na kasar hungary inda suka ba da sanarwar wargaza kungiyar an kafa ƙungiyar tsaro ta wasa ne dai a shekara ta 1955 domin kalubalantar nato ta kasashen yamma kasashen kungiyar wasa da sun dauki alkawali akan cewa duk wata kasa wadda aka kai wa hari a cikin kungiyar tamkar an kai wa dukkanin kasashen da suke mambobi a cikin kungiyar ne amma bayan da alamun rushewar tarayyar soviet suka fara bayyana a shekara ta 1991 ministocin tsaro da na harkokin waje na kungiyar sun gudanar da taro a rana irin ta yau a kasar hungary da suka ba da sanarwar wargaza kungiyar. kasashen kungiyar wasu dai sun hada da poland hungary romania bulgaria czechoslovakia da kuma tare soviet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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tumadallah yanzu kuma ga labarin duniya da ni Mustapha Adam zan karanto. labaran duniya mai karantawa mustapha adam da farko ga kanunsu iran ta bayyana cewa kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato ce Haba haba'isin rikicin kasar ukraine rikicin da kasar ukraine ta fada ya rutsa da wasu 'yan wasan kwallon kafa 'yan najeriya shida da kuma ɗalibai da dama mutane shida su rayukan rayukansu sanadiyar harin makayan masu linzami da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a kusa da birnin damascus to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin duniyar iran ta bayyana cewa kungiyar jajeniyar tsaro ta nato ce Haba haba'isin rikicin da yake faruwa a kasar ukraine ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa iran ba ta ganin cewa yaƙi zai zama hanyar warware saɓani amma tushen rikicin na yanzu shine ta wutar yaƙi da ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta riƙayi ministan harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa wajibi ne a mayar da hankali wajen aiki da hanyoyi na siyasa da kuma diflomasiya domin kawo ƙarshen wannan rikici. tun da fari shi ma kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta iran sa'id katib zade ya bayyana cewa tsokanar da nato take yi shine ya ƙara dagula al'amura a cikin ƙasar ukraine kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kuma ƙara cewa iran tana sa ido tana kallon abin da yake faruwa ukraniya wanda amurka da nato su ne suka kunna wutarsa To rahotanni da suke fitowa daga can ƙasar ta Ukraine sun ambaci cewa sojojin Rasha sun fara kutsawa cikin babban birnin ƙasar Kiev. Tashar talbijin ɗin Al Jazeera ta ambaci cewa an yi ba ta kashi mai tsanani a tsakanin sojojin ƙasar ta Rasha da sojojin Ukraine a cikin unguwar Abolon da take a cikin birnin na Kiev. Don ajiya Alhamis ne dai sojojin ƙasar Rasha ɗin. suka shelanta yaƙi a kan ƙasar ukraine ta ɓangarori daban-daban da suka hada da dambas da kuma lungas da suke kan iyaka yankunan biyu dai sun sanar da ɓallewa daga ƙasar ukraine inda suka shelanta kawo kansu a matsayin masu cin gashin kansu rasha ta amince da 'yancin yankunan inda ta kulle yarjejeniyar tsaro da su da hakan ya ba ta damar aikewa da sojoji domin kare su daga har-haren sojojin ukraine to har yanzu muna can ƙasar ta ukraine inda rahotanni suke nuna cewa da akwai wasu 'yan ƙwallon kafan najeriya fitattu su shida da suka shiga cikin halin kakanikai 'yan najeriya ɗin da yakin na ƙasar ukraine ya rutsa da su dai sun hada da masu yin wasanni ne a cikin manyan ƙungiyoyin kafa na ƙasar daga cikinsu da akwai michael guppy stephen sai john david tukutumanana sai bibi solomon otabo sauran 'yan wasan sun kunshi harry todun pago da bright john esin da michael obamina uku daga cikinsu suna yin wasa ne yi a cikin kungiyar kwallon kafa masu aji na daya sai kuma masu yin wasanni a cikin kwallon kafa wato kungiyoyin kwallon kafa masu aji na biyu bayan 'yan wasan kwallon kafa da akwai ɗalibai da dama da masu yin sana'o'i 'yan ƙasar najeriya da ke zaune a cikin wannan ƙasa ta ukraine tsawon shekara da shekaru tun bayan barkewar yakin ne dai a jiya alhamis 'yan najeriya suka fara yin kira gwamnatin najeriya da ta fitar da su daga cikin wannan ƙasa. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Mutane shida sun rasa sanadiyar harin makamai masu linzami da sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai a kusa da birnin Damascus. Rahoton da suke fitowa da kasar ta Siriya sun ambaci cewa jiragen yakin haramtacciyar kasar Isra'ila. sun kai hari da makamai masu linzami a jiya alhamis inda suka kashe mutane shida sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai harin ne dai a kan wani wuri da ke kusa da filin jirgin sama na birnin damascus sai dai makaman tsaro na sararin samaniya na sojojin kasar syria sun kakkaɓo wasu daga cikin makayan masu linzamin na 'yan sahayoniya wannan dai shine karo na hudu da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai hari a cikin kasar Siriya a cikin wannan watan na fabrairu tun daga shekara ta 2011 ne dai da kasar syria ta tsunduma cikin yakin basasa haramtacciyar kasar isra'ila take amfani da raunin kasar wajen kai mata har-hare sabon firaministan ƙasar libya ya sanar da tantance waɗanda za su shiga cikin gwamnatinsa fati bachaga ya sanar a jiya alhamis cewa ya kammala zaɓar waɗanda zai aiki da su a cikin gwamnatin tasa kuma zai aiki da sunayen nasu zuwa ga majalisa domin ta bayar da goyon baya da amincewa fati ya ci gaba da cewa sunayen sabbin wato jami'an gwamnatin ya gama kammaluwa za a kuma tura shi zuwa ga 'yan majalisar dokoki wata majiya ta ambaci cewa gabanin wato zaɓar sunayen waɗanda za su kasance a cikin sabuwar gwamnatin fatih ya tuntuɓi ɓangarori daban-daban na 'yan siyasar ƙasar tun bayan da aka ɗage lokacin da ya kamata a yi zaɓe a baya ƙasar libya ta sake fuskantar saɓani a tsakanin 'yan siyasar ƙasar inda aka raɗa ministoci biyu bangarorin biyu dai wato na ƙasar libya da suka hada da yammacinta da kuma gabashinta sun rika fada da juna a shekarun baya wanda ya wannan matsala ta samo asali tun bayan kashe mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 kawai zuwa yanzu dai babu lokaci da aka tsayar domin wato majalisar kasar ta yi zama saboda tantance sabbin mambobin gwamnatin to ƙarshen labarin duniyar kenan to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu sai a ga zama da mu a shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka. kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar ne na samun nasarar shigar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa lardin Tigray da ke kasar Habasha a karan farko tun bayan tsawon watanni bakwai da suka gabata. da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta sanar da cewa an ba da damar shigar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa lardin Tigiri da ke arewacin kasar Habasha a karan farko tun bayan tsawon watanni bakwai da suka gabata wato daga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 zuwa wannan wata na fabrairu da muke ciki amma wata matsala da har yanzu ba a kai ga warware ta ba ita ce samun damar rarraba kayayyakin zuwa cibiyoyin lafiya da suke lardin na tigre saboda matsalar karancin man fetur a lardin a bayanin da hukumar lafiya ta duniya who ta fitar ta bayyana cewa an isar da kayayyakin kiwon lafiya ne zuwa birnin makelle fadar mulkin lardin tigray da ke arewacin kasar habasha ta hanyar jirgin sama tun a ranar 11 ga wannan wata na fabrairu da muke ciki kuma akwai yiwuwar aikewa da wasu ƙarin kayayyakin kiwon lafiya ta hanyar manyan motoci a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa a rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta yaba da matakin ba da damar shigar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa lardin tigray amma ta koka kan rashin ba da damar shigar da man fetur zuwa lardin na tigray domin samun damar gudanar da zirga-zirga musamman safarar kayayyakin kiwon lafiya zuwa cibiyoyin kula da kiwon lafiya da isar da kayayyakin jin kan adam zuwa sassa daban-daban na lardin rahoton ya kara da cewa rabon lardin tigray da samun man fetur ya fara ne tun daga watan agustan shekara ta 2021 sai kawai manyan motocin safarar kayayyakin abinci na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp da aka ba su damar samun man fetur a watan nuwamban shekarar da ta gabata domin isar da kayayyakin jin kai zuwa lardin tigre sakamakon haka hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta jaddada yin kira kan ba da damar shigar da man fetur zuwa lardin na tigre da nufin tallafawa zirga-zirgar isar da kayayyakin jin kan adam a sassan lardin tigre a bayanin hukumar ta lafiya ta buƙaci ta shigar da man fetur zuwa lardin tigray domin taimakawa ma'aikatan jin kai na lardin da takwarorinsu na ƙasa da ƙasa domin samun isar da kayayyakin jin kan ɗan adam musamman abinci da magunguna ga al'umma kayayyakin da ake tattarawa a halin yanzu domin rarrabawa a sassa daban-daban na lardin tigire sun hada da kayayyakin kiwon lafiya masu muhimmanci irin magungunan kariya da na rigakafi hakanan magungunan zazzabin cizon sauro da na ciwon sukari da magungunan rashin abinci mai gina jiki game da magungunan kiwon lafiya ga mata masu juna biyu rahoton hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa manyan motoci waɗanda suke ɗauke da magunguna na kimanin tan 33.5 da aka shirya rabawa a lardin tigre sun kasa sosai idan aka yi la'akari da yawan magungunan da lardin ke bukata rahoton hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa kafin isar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa lardin tigiri ma'aikatan kiwon lafiyan suna ƙoƙarin ci gaba da kula da marasa lafiya tare da gudanar musu da jinya gwargwadon hali a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kan ɗan adam ocha ya bayyana cewa ma'aikatan kiwon lafiya sun kimanta kayayyakin kiwon lafiya da na abinci da za su wadatar da al'ummar tigray da cewa sun kai tan dubu biyu da ɗari biyu ciki har da kayayyakin kiwon lafiya na gaggawa da alluran rigakafin kwalara miliyan ɗaya da dubu biyar da kuma alluran rigakafin cutar shan inna na ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya da yawansu ya kai dubu takwas da tamanin da takwas har ila yau ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin ƙan ɗan adam ocha ya bayyana cewa an samu sauƙin shigar da kayayyakin jin ƙan ɗan adam da suka haɗa da kayan abinci da na kiwon lafiya zuwa lardunan afar da amhara duk da rikicin 'yan awarar lardin tigray ya shafi lardunan biyu inda hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta aike da kayayyakin kiwon lafiya tan 84 zuwa lardunan a ƙarshen watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kan ɗan adam ocha ya ƙara da cewa hukumar lafiya ta duniya who tana shirin tura ƙarin manyan motoci da kayayyakin jin kan ɗan adam a fagen kiwon lafiya tan goma sha biyar zuwa ashirin zuwa lardin afar domin tallafawa mutanen da suka rasa matsugunansu a baya-bayan nan sakamakon gumurzun da aka yi tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan yan awarar lardin tigray na ƙungiyar tigray people's liberation front inda dubban 'yan gudun hijira suka nemi mafaka a yankunan da suke kan iyaka tsakanin lardin tigire da afar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta jaddada cewa yawan ƙananan yara da mata masu ciki da kuma masu shayarwa da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a lardunan tigray da afar da kuma amhara sun ƙara yawa da hakan ya zame babban hatsari hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar a gwajin da aka gudanar ga mata masu ciki da masu shayarwa a watannin baya-bayan nan a lardin tigray an samu mata kimanin kashi saba'in da ɗaya cikin ɗari. da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki yayin da yawan matan da suke fama da wannan matsala a lardin afar suka kai kashi 45 cikin 100 sannan lardin amhara da suka kai kashi 14 cikin 100 hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta kwatanta cewa ana buƙatar abinci mai gina jiki da ya kai yawan tan dubu talatin domin fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki a tsakanin manyan mutane da kayan abinci tan ɗari ga ƙananan yara da suke kwance a asibitoci kuma suke ƙarƙashin kulawa ta musamman kamar yadda ake buƙatar abinci mai ƙarfafa jiki tan ɗari takwas da tamanin ga mutane miliyan ɗaya da ɗigo hudu kuma mafi yawan su mata ne da ƙananan yara haka hakanan abinci mai dauke da sinadarin vitamin a da ya kai yawan tan dubu goma sha biyar kamar yadda ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kan adam ocha ya fayyace cewar ana buƙatar man fetur da za a zuba wa motocin da za su gudanar da zirga-zirga wajen rarraba kayayyakin jin kan adam a lardin tigray tuni dama tsohon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya aike da saƙon gargaɗi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar hatsarin masifar yunwa a lardin tigray da ke arewacin ƙasar habasha sakamakon haka mike ya buƙaci hanzarta ɗaukan matakan shawo kan wannan masifa mike lecoq ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a lardin tigray a watan nuwamban shekara ta 2020 wani bangaren rikicin yake kokarin hana isar da abinci zuwa lardin lamarin da ya janyo rashin wadataccen abinci a lardin har ila yau tsohon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lecoq ya yi gargaɗi kan ƙarin watsuwar masifar yunwa a lardin tigray matukar ba a ɗauki matakin gaggawan aikewa da tallafin kayayyakin abinci zuwa lardin ba a gefe guda kuma wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi zargin cewa a fili yake cewa a halin yanzu haka mutane da suke rayuwa a lardin tigray suna fuskantar matsalar rashin abinci mafi muni sakamakon rikicin da ya gudana a lardin tabbas akwai wani bangare da ke katange isar da kayayyakin jin kai zuwa lardin da nufin cimma manufofin siyasa kan al'ummar lardin a ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya yana kan majalisar ta ɗinkin duniya hanzarta aikewa da rahoto ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zarar an hango barazanar masifar yunwa a wani yanki ko ƙasa da ke fama da rikicin tashe-tashen hankula tun a ranar hudu ga watan Nuwamban shekara ta 2020 ce Firaministan ƙasar Habasha Abiye Ahmad ya ɗauki matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan lardin Tigray da ke shiyar arewacin ƙasar da nufin murƙushe boran 'yan awarar ƙungiyar Tigray People's Liberation Front da suke neman bijirewa gwamnatin tarayyar ƙasar kuma tun bayan gumurzu a lardin na farko tsakanin rundunar sojin Habasha da 'yan awarar lardin Tigray aka samu bullar masifu daban-daban da suka wurga jinsin ɗan adam cikin halin kakanika yi lamarin da ya wurga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashe cikin tsananin damuwa tuni dai masu fashin bakin siyasa suka bayyana cewa kaddamar da hare-haren soji kan lardin tigray da ke arewacin ƙasar habasha za ta haifar da barazana mai girma kan yiwuwar samun haɗin kan ƙasa musamman lokacin da gwamnatin habasha take zafafa kaddamar da hare-haren soji kan lardin da nufin murƙushe wayan 'yan adawar lardin kamar yadda masu fashin bakin siyasa kan kasar ta habasha suka bayyana tsoronsu da cewa yaƙi kan ladin na tigray zai ƙara janyo rarrabuwan kai musamman na ƙabilanci da siyasa a ƙasar tare da zama kafar ungulu ga shirin zaman lafiya da gyara da firaministan ƙasar abiye ahmad ke ƙoƙarin aiwatarwa a ƙasar ta habasha Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. masu sauraro ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio hausa murya iran mai magana ibrahima haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar niger ina magana da kasar kamaru amincewa da majalisar rikon kwaryar mali ta yi dangance da shirin gudanar da mulkin shekaru biyar ga gwamnatin sojin kasar kafin gudanar da zaɓe hakan ya yi daidai allah ya sa hakan shine alkhairi ga al'ummar ƙasa baki ɗaya dangance da takunkumi takunkumai da take huskanta kuma irin nasu sediyawo da tarayya afirka da majalisar ɗinkin duniya insha allah ba za su yi wani tasiri sosai ba idan suka kulla alaka da ƙasashen da ba sa da alaka da faransa irin su rasha turkiya da dai sauransu na gode radio hausa murya irin mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingila jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tashin hausa na jamhuriyar musulunci buɗe kuna tare da tahir ɗan tahir jambulo kano nigeria hakika na shigo shirin ne domin ne tur da allah wadai da wani harin da mayakan boko haram su kai a wani ƙauye a jihar borno ya samu sanadiyar mutuwar mutum uku na addu'ar allah ya ji kansu kuma allah ya kafarta musu kuma wanda suka kai wannan harin ubangiji allah ya yi bala'i ninninka ya ɗaɗɗora musu haɗa su da musifa assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani uwar shugaban kungiyar da alkhairi muka zurishin jihar bauchi muna tir da allah wadai game da harin da aka kai a jamhuriyar Nijar wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula goma sha bakwai a kan hanyar dawowa daga kasuwa. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama Allah ya sa ya sun futa mu kuma idan tamu ta zallasa mu shika da imani. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar wato Bazu Muhammad da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su tashi tsaye domin ganin sun taka waɗannan 'yan ta'adda burki gani yadda suke ta halaka mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake ƙara addu'a allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta karshe jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadoro diga garan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci Tare kuna tare da Lawal dan Madan Fada Zikirullah Tudan Akwa. Na kira ku ne a bisa kan yanayin tsadar rayuwa da muke ciki abinci ya yi tsada komai ya yi tsada. Gwamnati ta ce za ta rangwamta za ta kasauki to Allah san Allah ka tabbatar da alkari Idan za ta sayar da shi ta san wakilcin da ta yi na kirki idan kuma taimako ne za a bada allah ka sa a fa kowa abin da zai wadace shi domin a ce an yi taimako ne wai an yi taimako an taimaka talaka an ba shi tiya ɗaya ko ɗarabi ɗaya to mutum yana da mutum kamar hamsin a gidan shi don an ɗauka kwano guda an ba shi a ce an taimaka mishi kai kawai shi kenan dai allah da ya taimaka allah taimaka mana allah shi mana gaba don a yanzu gaskiya gwamnati ko ta ce za ta taimaka tana faɗa ne gaskiya har yanzu mu mu gani a ƙasa ba ne abu ne da ya a rubuce a takarda tsananin rayuwa da muka shiga allah ka kawo mana saukin ta ku tashi lafiya kuna ta da lauɗan madabba da zikirin latin akwa. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta najeriya a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya shirin amfanin da za a yi a jawo lantarkin najeriya zuwa wasu kasashe na afirka hakikanin gaskiya wannan abin akwai ban mamaki sosai duba da irin yadda mu karan kanmu wuta ba ta ishe mu ba baya ga haka kuma a ce a ɗebe ta zuwa wasu kasashe to kaga kenan za a sai da ita ne mu da ko maganin wuta kuma sai dai mai yawancin rai to saboda haka yana kira ga mahukunta a ƙasa ta najeriya ba wai kada a ba wasu kasashe wutan mu ba a fara inganta ta cikin gida kamin a ba wasu kasashe na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama Lokal government kebis ta najeriya salamu alaikum jamhuriyar eh, musulunci radio iran ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya eh, tsokaci na ga wanga harare da ake kawowa cikin nijar wallahi akwai gama kai da 'yan cikin kasar nijar wa'annan 'yan wannan bangaren wallahi akwai wa'anda ake gama kai da su ana cutar 'yan kasar nan dalili duk ba yanzu ba ka tashi daga nan zuwa can ba tare da kai waya ba kuma ba tare da an ma waya ba ke nan su 'yan gidan waya a sa masu idanu su ma game da duk wanda yake waya cikin Nijar in dai ya shayi yankin da ake ta'addanci ne wallahi a saurare shi cin amanar mu dai da 'yan ƙasa suke yi ni ne na kurbil malam adamu daga nan maraɗi jamhuriyar Nijar salamu alaikum Salamu alaikum gidan rediyo musulunci da ƙasar Iran mai albarka. mai magana mansur aliyu nasarawan birnin kebbi daga tarayyar najeriya ra'ayina da nake so ku bani dama in bayyana game da abin da ke cikin kwarya bai fi kirana ga gononin kebbi sokoto zamfara katsina kaduna neja don allah da annabi su zo su haɗa kansu ba fitaki 'yan ta'adda nan da ke cikin daji a haɗa ƙarfi da ma'aikatan tsaron sojojin sama da na ƙasa da 'yan sa kai a shiga cikin daji in neja na yi kebe ba su ɗoka kaduna su ɗoka katsina su ɗoka zamfara kuto su ma duk a hito 'yan ta'addan nan sun yi illa fiye da ba a tunani ga mutane nan sun yi gudun hijira musamman wanga abu da ya faru a cikin karamar hukumar shanga duk ga 'yan gudun hijira nan sun shigo cikin garin yawon na gode gidan rediyon musulunci da ƙasar iran mai albarka daga mai sauraron kuma suru aliyu na sauraron mini daga tarayyar najeriya Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To a gaskiya yau muna jinjina ne ga al'umman Mali. Muna taya su murna da suka yadda dan mangwara suka huta da kuda. Muna taya su murna muna jinjina ma kuma majalisar sojojin su da suka amince a yi zaɓe sai shekara biyar mun jinjina musu ya kamata mu a ce in shekara biyar kimata su ƙara ma sojojin har shekara wata biyar yi goma. Muna jinjina musu da suka raba gari da Faransa. Mun ji daɗin haka Allah mulkin lokacin da mu ma za mu rabu da ita na gode Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria Najeriya. Bayo yana son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya wannan shugaba na riko ko kuma in ce na juyin mulki na kasar Mali wannan mataki da majalisar zartarwa ta aiwatar na cewa zai ci gaba da ɗare kujerar mulki har na tsawon shekara biyar gaskiya mu 'yan Afirka bai zo mana da daɗi ba saboda haka kamata ya gasganta ɗaukar matakin shirya zaɓe kamin sabuwar shekara mai kamawa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon eritrea radio mai albarka zan yi lokaci bisa ga eh, sojojin mali da son kai karjin mulki sun ce shekaru biyar masu zakuwa suna ba da mulki ga kwarar kulla to ni dai na ra'ayi lalle wani abu son kaɗi ba ya yi daidai don abinci ya yi daidai su son karjin mulki yan sun wasu suka so ai musu suka so ne ma kowa barka da haka. assalamu alaikum sashen hausa na yi radio biyu radio iran mai albarka wata kuna kuna tare mai sauran kuna da kullum Benzema da kina a garsa jamhuriyar Nijar wato muna gudu da kibar mu dama muna tsoma albarkacin bakin mu a cikin wannan ga shirin mai albarka wato gaskiya abin da ke faruwa a nan kasar ta Nijar gaskiya al'amuran wallahi sai dai addu'a wallahi fisbillah da ke kashe bayan Allah a cikin yankin Banu Bungu bayan ana kai musu hare-hare a kame musu abincin su talaka ina za a sakan shi masu kai har-haren ga da fatan Allah sa su gane Allah sa su gane duk wani ka kashe gobe ka da shi Allah sai muku hisabi duk wani wani wanda kai ma cin mutunci kai da shi Allah sai ya muku hisabi kowane irin talauci ne da kamata da za a ɗauka ana kisan bayan Allah mutum bai shi bai gani ba Allah ya ka samu gane insha Allah ban zai da kina agar su jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum gidan rediyo na musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin Kebe memba na murya talaka. Ina son kuma ni dama in bayyana ra'ayina game da halin da yankin mu yake na jihar Kebbi musamman yankin Yawuri da Zuru na harkar ta'addanci na 'yan ta'adda masu zuwa su kone gari su an shiga mutane kansu ina kira ga hukumomin mu na Najeriya don girman Allah don zatin Allah don darajar sama da ƙasa su zo su waye talakawansu wallahi wallahi waɗannan 'yan ta'adda sun addabe su sun addabe su sun zo sun kashe mutane sun hana zuwa ɗauki mutane in ba da bayan nan ba sannan ma'aikatan tsaro sun makara wurin zuwa mutanen nan so biyu sun ka je sun ka kai mutane sun ka aje sun ka ƙona shuka sun ka ƙona abinci abin babu kyawun gani dan girman Allah gwamnatocin mu na Najeriya koyi talakawan a ɗauki ma'aikatan tsaro Allah ya famu da sauƙin wannan lalura na gode gina rediyo na musulunci na ƙasar irin mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin Kebbi memba na Murya Talaka. Assalamu alaikum gidan radio biyu ed barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan tsokaci game da karawa sojojin kasar Mali wa'adi har zuwa shekara biyar domin gudanar da zaɓe. Wannan ya yi daidai abu ne mai kyau domin mun ga alamun su sojojin suna da kishin ƙasa kuma suna wa talakawa abin da suke so saɓanin gwamnatin farar hula idan suka ce suna son abu ba a musu idan suka suka ce musa sun abu sai a yi kuma wannan ai ya yi daidai domin idan suka daidaita komai suka kawo suka haɗa kan yan ƙasar su suka kwato sauran yankuna wanda suke hannun yan ta'adda to wannan kuma sai a gudanar da zaɓe lamun lafiya allah sa shi ne ya fi alkhairi allah kawo mu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka baki ɗaya mai magana ni ne yakuba mai aki ba da daka a jihar Damagaram. Salamu alaikum radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina ko kuma in jinjina ma a eh, sojawan kasan Mali wanda suka rattaba hannu na a eh, sun amince da shugaban e, eh, rikon na soji ya ci gaba da rike ƙasar hannun da shekara biyar. To wannan abu ne wanda ya gani ko kuma su sojojin ga yana kara kuma yana gyara ƙasarsu da shi ne suka ba sojawa goyon baya. mu jan hankali da shugabannin afirka su gane ko kuma a eh, kungiyar tarayyar afirka ta gane kasan mali yanzu ita ba wai kama kasa ba ce wadda kamar take kamanta da wasu kasashe cikin afirka saboda kasa ce wadda ta fito ta nuna ma duniya ita tana iya eh, kawo sauyi cikin kasar ta ko kuma har kai ta ce ma faransa ta kai ta bata waje kenan ka gani ba guda bane da wasu kasashe wanda ba su da inci sai abin da kasar faransa ta tsara musu assalamu alaikum radio musulunci radio iran muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau saukacin da nake son in yi bisa shugabannin kasanmu ne da ɗiyan kasuwa azumi ya karato ya kamata ɗiyan kasuwa da gwamnati su sassauta ma talaka ne muke so dan Allah dan annabi gwamnati da ɗiyan kasuwa ya kamata su dibi girman Allah saboda wannan wata mai albarka da ke fuskanto mu ya kamata tsada kayayyaki saboda Allah a samu a saukakar da su saboda talaka ya samu dan abin masarufi saboda wata ne na rahama wata ne na ibada Allah kenan shine muke kira ga shugabannin kasa da iyan kasuwa su tausaya ma talakawa saboda komi abu ga talaka yake koma kenan ya kamata da gwamnati da talaka saboda wanga wata da za a kama su dibi girman Allah su tausaya ma talakawa me muku magana alkasun babali har daga jihar da magaram salamu alaikum to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma ga kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Stan na Atila Ashayin Mutahari ko kuma a cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a cikin kissar asabul jannati ko kuma ma'abuta lambu mun tsaya inda suka fara nadamar mummuna anniyarsu ta haramtawa miskinai arzikin da Allah ya basu suka fara tasbihi da kuma tuba ga Allah suna cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma suka ce tsarki ya tabbata ga ubangijinmu lalle mu mun kasance azzalumai cikin suratul qalam ayat 29 sun tabbatar da cewa su azzalumai ne kuma sun yi kuskure amma bai tsaya nan ba sai suka fara zargin juna tare da ɗorawa juna laifi kamar yadda ya zo cikin wannan ayar sai suka fuskanci juna suna zargin kansu cikin suratul kalam ayata talatin a nan sai kowa daga cikinsu yana ɗora laifi akan wani duk da cewa tare suka yi abunsu amma tunda abin ya ɓaci sai suka yi ta jifan juna da laifin abin da ya faru sai dai abin tambaya a nan shine shin ashabul jannati su yi nadama a kan abin da suka aikata ko ba su yi ba bayan da allah ta'ala ya kona lambunsu allah yana cewa suka ce kaitunmu lalle mu ne muka kasance masu ƙetare iyaka mai yiwuwa ne ubangijinmu ya masanya mana da wani abu da ya fita lallai mu ba mu yanke ƙauna ba zuwa ga hakan cikin suratul kalam aya 31 idan har wannan nadama ce kan abin da suka kuduri anniyar za su yi amma allah ya shiga gabansu don mummunan anniyarsu to allah ta'ala ya karbi tubansu kuwa da alamun allah bai karbi tubansu ba saboda ayan da ta zo gaba inda allah ta'ala yake cewa haka dai azabar take kuma lalle ne azabar lahira ta fi girma inda sun kasance za su iya ganewa cikin suratul kalam aya ta 33 a wannan ayar Allah ta'ala ya bayyana cewa halin da ya sanya su ciki bayan da suka ga lambu ya ƙone azaba ce daga gare shi kuma azaba ce ta duniya amma azaba wacce ta fi wannan wacce take jiran su a ranar kiyama ta fi tsanani kuma ta fi wanzuwa idan aka ga yadda sigar ayar ta kasance dangane da kissar ashabul jannati a fili yake ba a karbi tubansu ba saboda rashin cika sharuɗa amma wasu hadisai ko ruwayoyi sun nuna cewa allah ta'ala ya karbi tubansu wato aya ta 33 ta suratul kalam ba ta tabbatar da cewa azaba ta tabbata a kansu a duniya da lahira Sana alahira kuma suna da wacce tafi ta duniya ba sai dai ayar tana magana a matsayinsu na misali ga wa'anda suke yin kuskure sannan su tuba allah ta'ala ya gafarta musu idan ba su tuba ba to banda bala'in da ya same su a duniya wacce ta fi wannan tana jiran su a lahira wannan ne ƙarshen kisar ashabul jannati ko kuma ma'abota lambu amma wani irin darasi ne za mu ɗauka daga cikin wannan kisar da farko kana iya samun mutum bawan Allah ta'ala amma 'ya'yansa su zama ba sa tsoron Allah kuma ba sa godiya ga Allah ta'ala don su ma'abuta lambu fa lambun gado ne suka yi daga mahaifinsu ba jibinsu ba ne watakila mahaifinsu ne ya sha wahala wajen samar da ita amma duk da haka tunda yana tsoron Allah yana kuma neman lahira sai ya zamanto yana warewa miskinai da mabukata wani kaso mai yawa na arzikin lambun a duk lokacin da ya girbi haka kuma ya ci gaba har zuwa ƙarshen rayuwarsa amma wanda ba su sha wahalar raya lambun ba Allah ya ba su ita kyauta bayan rasuwar mahaifinsu sai gashi ba a je ko ina ba son duniya da rowa suka shiga cikin zukatansu har suna ganin ba za su iya ci gaba da tsarin mahaifinsu marigayi wajen rabon arzikin da Allah ta'ala ya ba su riko ba daga ƙarshe wani hadisi yana cewa son duniya shine kan dukkanin kurakurai kamar yadda ya faru da mutanen ashabul jannati ko kuma ma'abuta lambu da fatan Allah ta'ala ya ɗauke mana son duniya a cikin zukatanmu amin masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirin sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 a hankali a hankali ya zama da mun sake zaɓo wasu a hankali duk muna ba da amsoshinsu to wannan wata tambaya ce wata muna ganin za mu fara da ita yake cewa assalamu alaikum filin fikihu ko kuma filin ko da ke shi cewa filin fikihu amma dai gyaran da zamu masa shine filin ko kuma shirin amsoshin fikihu sunan shirin kenan ya ce assalamu alaikum tambaya ta dangane da sallar kasar ce shin wajibi ne mutumin da zai yi tafiya a ce wai lallai sai ya yi sallar kasaru musamman idan tafiyar ta zama a cikin jirgin sama ne ga air condition har ma bacci ake yi ai babu wahala a ciki mutum ba zai iya cika sallarsa ba ganin cewa babu wata wahala da zai sha da fatan za a amsa mu wannan tambaya to to na farko dai wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci ita tafiya idan an ce mutum zai yi ta kuma sunansa matafiyi to wannan sunan da mutum ya amsa na cewa shi matafiyi ne to wannan ne dalilin da zai sa shi ya yi kasaru a cikin sallolinsa zancen cewa ai tafiyar akwai wahala ko ba wahala ko za ka yi ta a cikin jirgin sama ne akwai air condition akwai hutu saboda haka kai baka da wani wahalhalu za ka iya kasancewa ka cika sallanka ka kuma yi azumi in lokacin azumi ne to kaga wannan wani abu ne wanda ka yi wa shari'a abin da bai dace ba domin shi ubangiji subhanahu ala a kowane lokaci so yake abi umarninsa idan aka ce sallar kasaro ko kuma shan azumi ga matafi wani abu ne na ruhsa ake kiran abun wato sauki ne na shari'a sauƙi ne daga wanda ya yi shari'a ɗin kansa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sauƙaƙa ya ce duk wanda mai sunansa matafiyi to ya yi sallan ƙasaru idan salloli ne masu hudu hudu wato raka a hudu kamar azar da la'asar da isha sai ubangiji ce to na yi sauƙi ga matafiyi ya yi a bibbiyu wa mikon hurhudin nan to kai sai ka zo ka ce eh na ji ubangiji ya yi sauki amma ni ba na son saukin to wannan cewa kai ka nuna cewa ayatin da a cikin jirgin sama ne so za ka iya yin azuminka za kuma ka iya cika sallarka wannan ba birgewa ubangiji ba wani wanda za ka yi abu ka ce za ka birge allah ta'ala allah ba a birge shi da wani abu abu ɗaya za ka yi ka birge ubangiji kurin shine in ya ce ka yi ka za ka yi in ya ce gashi na kawo maka wani abu na sauƙi to ka bi sauƙin ubangiji wannan sauƙin na ubangiji da ka bi to a nan ladan yake amma ba wani abu ne wai kai kana da karfi kana da menene ai ba ka da wani wahala da zaka sha ai a hutu nake a cikin jirgin sama zan yi tafiya a duk wannan abu bata taso ba saboda haka in dai mutum ya amsa sunansa matafi, tafiyan nan kuma tafiya ce ba ta saban Allah ba wannan tafiya ɗin kuma ta kai haddi na yin sallan ƙasaru to ya kamata ya wajaba ne ma wajibi ne a yi sallan ƙasaru sannan kuma a sha azumi in lokacin azumi ne wannan shine abin da yake tattare da ainihin amsa wannan tambaya ta wannan bawan Allah to sai kuma ainihin ita kuma wannan baiwar Allah take cewa assalamu alaikum tare da fatan Allah ya ba ku ƙarin basira a cikin amsoshin da kuke ba mu. To, amin mun gode. Tambaya ta dangane da yaro ne da nake shayarwa. A wani lokaci muna cikin a wani lokaci ina cikin yin sallah yaron nan yana bayana sai na ji wani ɗumi-ɗumi a cikin bayan nan nawa a lokacin da ke sallah sai kuma na fahimci cewa kamar dai fitsari ne domin na manta lokacin da na goya shi ban sa masa eh, ban sa masa kunzugu wato kamar irin pampas nan kenan to yanzu zan ci gaba da sallan ne sai na idar in yi so na je na wanke shi kuma sallah ta ya take wannan tambaya ce mai muhimmanci ita ma domin yana faruwa ga mutane yana faruwa ga mata musamman masu shayarwa din kamar yadda ta nuna na farko dai ɗaya daga cikin sharuɗa masu muhimmanci na sallah a kowane lokaci shine tsarki tsarkin nan kuma na tufafi da na jikin mai sallah tun farkon sallah ɗin har zuwa ƙarshen wannan sallah dole ya zama na mutum mai sallah mace ce ko namiji in dai ya shiga cikin sallah to ina da tsarki na jiki da kuma na tufafi to amma ita yanzu wani wayar Allah ko da dai bata ma gaya mana a daidai wani guri ne ta ji shi yaron ya mata fitsari ba to amma ko dai a wani guri ne ko ya rage ne ki ce assalamu alaikum sai kika ji wannan danshi din kika kuma tabbatar da kanki cewa fitsari ne yaro ya miki to na farko dai sallah ki ta lalace saboda me saboda sallah din ba a kai karshen ta ba a cikin tsarki Sharaɗi ne kuwa kamar inda aka faru ta da tsarki to a kare ta cikin tsarki to ke kuma bace kai ta cikin tsarki ba ba kai karshen ta cikin tsarki ba so wannan sallah din abin da zai faru shine in kin yi sallama sai ki je duk inda yaron nan ya bata miki a jikin ki ne a tufafinki ne sai ki tsarkake wannan ki ga cewa wannan najasan ta yaro ta kauyo ta kau babu wannan abu a tattare da wannan ainihin najasa din wato ta fitsari din da ya miki to a nan sai ki sake yin alwala ko da ke wannan fitsarin bai karya muke alwala ba alwalan alwalan tana nan kamar yadda take amma dai tufafin nan da jikin ki ki tsarkake su sai ki zo ki maimaita wannan sallah din idan ko babu lokacin yin maimaicin sallah abin da za ki yi a wannan lokaci shine to lallai wato kenan ya kwace in lokaci ya kwace shine sai ki yi ƙaza'in wannan sallah din ki maimaita wannan sallah din maimaitawa in lokaci ya ƙure kenan ya fita kenan in kuma lokaci bai fita ba to sai a wannan lokacin a maimaita wannan sallah ya kasance dai sallah. an yi ta cikin tsarki ba tare da an samu wata matsala dangane da abubuwa na a yi sallah da najasa a jiki ba ko kuma a yi sallah da najasa a cikin tufafin da za a yi ainihin ibada da su ba to wannan a takaice ita ce kamar amsa din wannan tambaya da ainihin ci uh, gabatar mana to um, ga wata tambaya shi kuma wannan bawan allah tambayarsa yake cewa assalamu alaikum tare da fatan kuna lafiya shin tambayan da nake da ita ta ce shin waiwai idan mutum ya kasance ya yi aure wajibi ne ya ciyar da mahaifansa da matarsa kamar duk abin da zai ba wa iyayensa na abincin da za su ci daidai gwargwadon wannan ne kuma wajibi ne ya ciyar da matarsa ko kuma yaya abin yake ne to al'amari na kyautatawa ko kuma abin da malamai na fikihu suke kira da nafaka ciyarwa to akwai abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci dangane da wannan na farko dai idan mutum ya aure wajibi ne ya ciyar da matarsa wannan wajibi ne kuma an ce na faƙa ma ba wai kurin ciyar da abinci ne kamar yadda wasu suke ba su je siyo a cefane su kuma siyo kwanan dawa ko gero a je a yi surfe a kai nan an ciyar nan sai kuma gobe a'a ciyarwa ana duba sha'anin mace da inda ta taso a gidansu abubuwan da take ci kada in ta yi aure ta zo ta gaza samun abin da take ci a gidansu ciyarwa ta hakika kenan a shari'a to banda wannan akwai zancen magunguna wajibi ne ga miji ya tanadar da matarsa magunguna a da cuta za ta iya samun mace yau gobe murace, ce malaria ne waye magunguna sannan abu na gaba tufatarwa shi ma na faƙa ne tufatarwa a dinga yin abubuwan da ya dace na tufafin da take bukata daidai da sha'aninta abu na gaba shine hatta mayamaye na shafe-shafen da mata suke yi da kuma wasu abubuwa na su irin hodan da suke shafawa su wani turaren da suke fesawa duk irin waɗannan faddu suna cikin nafaka ɗin abubuwan da yake dai ba za ta nemi wani abu ta rasa ba duk waɗannan suna daga ciki to idan kai wa matarka waɗannan wannan bisa wajibi ne iyaye ciyar da su wani abu ne wanda yake mai ladan gaske lada ne da shi fiye da inda ɗan adam yake tsammani ko da ba komai dai su ne suke sababin zuwan mutum duniyan nan wanda ya sababin zuwan ka duniya duk abin da ka samu a duniyan nan ai ya kamata ku a kyautata masa kuma Allah ta'ala a cikin alkur'ani a ayoyi daban-daban ya ce lallai wabil walidaini ihsana mu kyautata wa iyaye so saboda haka kaga ciyar da iyaye wani abu ne wanda wajibi a ce dan adam ya mai da shi akan kansa ya wajabta wa kansa daidai gwargwadon ikonsa daidai gwargwadon ikonsa akwai bahasi mai zurfi dangane da shin kamar tambayar ka kenan dole ne abin da ka ciyar da iyalinka matarka da 'ya'yanka dole ne daidai wannan gwargwadon sai ka ciyar da mahaifa to wannan bahasi ne mai zurfin gaske amma a dunkule a dunkule a dunkule yan uwa shine cewa a kowane lokaci abin da yake a shari'a tunda maganar shari'a muke yi ciyar da iyali mace da 'ya'ya wajibinka ne iyayenka bisa kyautatawa ya kamata ɗan adam ya ɗauki wannan abun akan shi da kan kansa ya mayar da shi wani abu na wajibi a kansa ba tare da cewa lallai shari'a ta wajabta masa yin haka ba ko da shari'a bata ce da kai wajibi ba ne to amma dai ya kamata kai a kan kanka ka wajibta wa kanka ciyar da iyaye da kuma ba su abin da za ka karfafa su wannan yana daga cikin al'amura waɗanda suke masu muhimmanci a rayuwa to ga shi tambayoyin suna da dama gashi ana nuna ana nuna mana wai mun ma tsallake lokacin da aka yanka wa shiri din to zamu tsaya nan sai a shirin mu na gaba insha Allah zamu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan fitowa amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh